Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci shida 21 da ɗaya da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika Za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani, fara'a, niyya, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa shugaban karamar hukumar Ningi ya yi kuwar cewa akwai miyagun iri a dazukan gewayen yankin da kan sace mutane. Nan jikin Ningi lokal gaman din nan ya zo a mutum da daddare. Sai ga mutane sama da hamsin da bindigogi sun wuce. A jamhuriyar Nijar, hukumomi na ɗaukar matakan tallafawa harkokin noman rani. Wanda ke noman damuna ya kawo ƙarshe yanzu za mu tankari noman gandari. Tubabbin 'yan Haram na kaucewa zuwa sansanin horar da su a Malam cd da ke jihar Gombe. Yau Litinin muna ɗauke da zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Hikaya ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko a dakaci labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya lahad cewa tattaunawar gaskiya tsakaninta da Amurka ta yi ma'ana ainihin a Qatar. Tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tun da kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. an yi tattaunawa masu zarfi a taron da suka yi a kan muhimman batutuwa kana ana kokarin inganta dangantakar diflomasiyyansu in ji kakakin taliban suhail shahin a wani jawabinsa bayan taron kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka ned prince ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya lahad cewa an gudanar da tattaunawa da taliban da gaskiya kana da kwarewa ya ƙara da cewa za a yi wa taliban hisabi da ayyukanta ba wai da kalamanta kaɗai ba an dai fara taron ne a shekaran jiya asabar a doha babban birnin katar. jama'ai sun faɗa a jiya lahar cewa 'yan sandan bangladesh sun kama akalla 'yan gudun hijiran rohingya goma sha shida a wasu jirgin samami a sansanoni a daka biyo bayan kashe wani babban shugaban 'yan rohingya din wasu da ba san ko su wane ne ba ne sun harbe dan raji mai ra'ayin 'yan mazan jiya muhibbullah kwanaki goma a wajen ofishinsa a kutupalong sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya da ke kudu maso gabashin bangladesh iyalansa da 'yan wansa shugabannin rohingya suna tuhumar kungiyar 'yan bindigar nan ta arkan rohingya salvation army wato arsa cewa ita ce take kai hare-hare a kan jami'an tsaron myanmar suna masu cewa fice da muhibbullah ke yi yana fusatar da kungiyar zargin da kungiyar ta arsa ta musanta cewa tana da hannu a kisar dan shekaru 48 yana samun karbuwa da kuma mutuntawa kana shi aka fi saurare a fafutukan raje 'yan gudun hijirar rohingya kusan 800 da suka arce daga myanmar zuwa cox bazar a bangladesh bayan da sojojin myanmar suka fatattake su a ƙauyukansu a shekarar 2017 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Lahadi, Papa Francis ya haɗu da Gloria Cecilia Navarez, ma'aikaciyar yada addinin nan daga Colombia wuni guda bayan da mayakan jihadi a Mali suka sake ta bayan sun tsare ta sama da shekaru hudu in ji kakakin fadar Vatican. An yi garkuwa da sista Gloria ne a ranar bakwai ga watan Fabrairu shekarar 2017 a kudancin Mali a kusa da iyakarta da Burkina Faso, inda take aiki a matsayin mai yada addini. a wannan safiya kafin buki mai tsarki na kaddamar da mashawartan shugaban katolikan Papa Roma ya gaida Sister Gloria Cecilia Naves har Colombia nan da aka kubutar da ita. Matthew Bruni yana faɗa a wata sanarwa. Fadar shugaban kasar Mali ta sanar da sakin Sister Gloria a ranar Asabar a wata sanarwar da aka kafe a shafin Twitter fadar shugaban kasar ana jinjinawa ƙarfin zuciya da ta samu tare da hotunan da aka ɗauke ta bayan an sake ta. bayan karancin ruwa na tarihi a dab jihar california ta amurka a cikin kakar rani an rufe babban injin bada wutar lantarki da yake bashi ruwa a dam ɗin hoover da ke nevada ɗaya daga cikin manyan injunan bada wutar lantarki a ƙasar aikinsa ya ragu da kashi 25 cikin 100 idan aka ci gaba da samun wannan fari jami'an tarayya sun ce dam ɗin arizona zai daina da lantarki a cikin 'yan shekaru masu zuwa tsananin fari da ake fama da shi a dam dam ɗin ruwa a yammacin ƙasar ya rage samar da wutar lantarki da ake samu daga juyawan ruwa kana ya kawo matsala ga samar da wutar lantarki a yankin yayin da mummunar yanayin yake ƙara matsalolin sauyin yanayi masu aiki suna ƙoƙarin daina amfani da lantarki da ake samu daga kaɗawar ruwan ana sa ran wutar lantarki da ake samu daga ruwa zai yi kasa a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar 2020 a cewar hasashen tarayya a kwana-kwanan nan hasashen da ya mai da hankali ne akan jihohin yammacin amurka da ke dogara ka kacokan akan wutar lantarki da ake samu daga ruwa kana wutar california zai iya yin kasa da kusan rabi A jiya Lahadi 'yan majalisar dokoki da 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi a Italy sun yi kira da a soke dokar da ta kafa kungiyoyin masu tsaurin ra'ayi wuni guda bayan zanga-zangan kin jinin allurar rigakafi wanda shugabannin masu aƙidar 'yan mazan jiya suka iza su zuwa gidan hukuma a birnin Rome. hukumomin sun faɗa cewa masu zanga-zanga goma sha biyu ne aka kama ko kuma aka tsare su ciki har da giuliano castellino shugaban jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta forza nuva party mutane dubu goma ne suka shiga zanga-zangar ta ranar asabar ta kalubalantar matakin da gwamnati ta sanya wa duk wani ma'aikaci da ya samu katin shaida da ake kira green pass idan mutum zai je wurin aiki daga ranar juma'a da ke tafe wannan takardar ita ce za ta tabbatar da mutum ya yi allurar rigakafin covid-19 akalla sau guda bayan mutum ya warke daga kamuwa da cutar ko kuma gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar a cikin 'yan kwanaki biyu an ji masu zanga-zanga ta shekarar jiya asabar suna ihu suna cewa juliani juliani castellino wanda ya shirya tashin hankali a baya an haramta masa shiga zanga-zanga a birnin rome wanda ake zargin yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar forza nova waɗanda ke iza magoya bayan su su mamaye halkwatan hukumar kwadago ta ƙasa haɗakar ƙungiyoyin kwadago a italy sun ba da goyon baya ga takardar green pass domin tabbatar da kariya ga ma'aikata idan sun je wurin aiki a ƙarshe a jiya lahadi an kai shugaban jamhuriyar czech milos zeman a asibiti wuni guda bayan da kasar ta gudanar da zaben majalisar dokoki inda shahararriyar jam'iyyar prime minister andrej babis ta zo ta biyu lamarin da ya zo da al'ajabi kana zeman zai taka muhimmiyar rawa wurin kafa sabuwar gwamnati. aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Al'ummar kasar Bura da ke karamar hukumar Ningi cikin jihar Bauchi sun bayyana cewa masu karkuwa da mutane sun amshi fiye da naira miliyan saba'in a wajensu a matsayin kuɗin fansa bayan da suka sace mutane a yankin. Shugaban karamar hukumar Ningi Mahmud Hassan ya furta haka a zanta wadda ya yi da manema labaru. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana wannan rahoton. Shugaban karamar hukumar Ningi Mahmuda Hassan Tabla ya ce an samu rahoto daga mutanen yankin musamman manoma game da bayyanan wasu bakin fuska daga zamfara da yawan su ya kai dubu biyar suna zanne a dajin sun sassare bishiyoyi sannan kudaden fansan da suka karba suna kai su zamfara sai ka ga mutane sama da hamsin da bindigogi sun wuce to waɗancan da suke ta wancan yankin ta magamagumo suke shigowa ta wajen tulu ta rishi suke fakewa a nan wajen dan presently muna samun report intelligence daga maiduguri cewar akwai motoci sama da talatin sun fita daga dazin bauchi sun tafi akwai yan isuwa suna kiransu da su zo bauchi akwai mafaka da za su zo su zauna tun da a can an addabe su wannan mutanen da suke zauna a ciki zamfarawa ne suna kama mutanen mu su shiga da shi jejin kuma a ce akai zamfara kuɗin fansa an kuma tabbatar statistically mutanen nan sun kai gidaje dubu biyar a cikin dajin kuma suna zaune suna noma sun yi masallacin juma'a ma kuma ba za ka je ka musu kidaya ba ba za ka je ka suma katin zaɓe ba ba za ka je ka musu rigakafi ba ba za su yadda musu makaranta ba saboda haka duk wani agency da ya kamata mu a ƙarƙashin ikon mu sanar mun sanar tun 2012 suka fara zama kuma har yanzu suna ciki so wannan shine danjar da take cikin wannan wajen duk masu gona da ta shafi wannan kusan jikin jejin ba sa iya zuwa kamar ko coordinator mai girma gwamna Alhaji Mata Bura baban mataimaki na a gonarsa a jikin can bakin wannan dajin take anan aka zo aka kama ba a gano shi ba har yanzu tun february kuma aka ce akai kudin zamfara kuma akai kudi naira miliyan uku da dubu ɗari biyar kuma ba sau shi ba kuma wanne a nan wannan shine abin a tausaya ne abin a duba ne da yake bayani a hukumance kwamishinan kananan hukumomi na jihar bauchi alhaji nuhu zaki ya ce gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba da samun wannan labari. Lokacin da farkon labari zo mana daga yankin Nangi Local Gamman musamman wajen Bura zuwa Sama zuwa Batu Lame zuwa Sutulu an tsaya da gaske don ganin cewar duk abin da ya kamata a yi shi a sa idanu a kan wayannan bata gari da za su shigo daga an samu labari a sana. Kuma Allah ya taimaka muna da ƙungiyoyi na masu sa kai don fatattakar duk wanda suka samu miyagu ne suka shigo mana wannan jihar tamu ko sun kai nawa ne za su tankare su kuma mai girma gwamnan jihar bauchi yana ba da gudumawa don ganin cewa duk abin da za a yi a ga cewar an samu zaman lafiya a jihar bauchi duk abin da zai kashe zai kashe abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a jamhuriyar niger hukumomi na daukar matakan tallafawa harkokin noman rani don kara bunƙasa hanyoyin samar da abinci daidai wannan lokaci hukumomi da masu hannu da shuni na samar da kayan aikin noma ga gidan gona. Daga da magaran ga rahoton Tamar Abari. Majalisar mashawarta ta jihar da magaran ta bada tallafinta ga hukumar gidan gona wanda suka tashi miliyan tara na sefa. Hassan Adamu shine shugaban majalisar mashawarta. Wanda ke noman damuna ya kawo ƙarshe yanzu za mu tankari noman gandari. Ya kamata a ce an yi tanadi na kayayyaki wanda za a amfani da su na yakin da 'yan cije-cije kamar na kwaruka Shi yasa muka gani ya kamata mu kawo tallahi ko mun kawo musu tallahi dangance da yadda suka yi bukata mun tambaye su menene bukatar su sun aiko mana a rubuce kuma gashi na a gaban su a gaban ku mun kawo bakin gulgudi eh, taimakon majalisa duk fannin da ya kamata in sha Allah mu kama a majalisa mu a shirye muke in dai muna da abin da zamu mu kama musu zamu mu kama al'umma mu sha Allah a cewar Ibrahim Musa darakta na hukumar gidan gona ta jihar da magara tallafin abin da suke jira ne tuntuni. Haɗuwa ki ta zo daidai da zama tuntuni muna nan mun yi kasahi za mu ba da su farauka dogo waɗanda suke aiki tunda akwai malamai musamman waɗanda kai ma horo waɗanda kicin ma brigade fito santer su za a ba nan kaya kwari kwari kwari za a duba alisa a kai musu a ba su dan su yi aiki kuma manoma su ci more wannan tallahi ka ce za a kai kwari kamar a ta matsala ce ta kwari a kwararruka to ko san noman rani ko noman na yana tare da kwari da wuya a yi noma ba tare da an huskanci kwari ba musamman akwai su shukoki wanda sai an samu su magani wani kira ne a yanzu za kuma kamar manoma da sauran al'umma na karkara mu tashi mu zagi damci mu yi aikin wannan noman rani tun da mun gani noman damana shekara zuwa shekara wani lokaci yana ka damu. kenan wannan noman rani shine zai kama zai taimaka eh, ya tada mutane dan saboda su samu su rabu da zuwa kamar tabarada da sauransu to lalle kun mun gani sosai yana taimaka da wannan kokowa da wannan zuwa tabarada yana taimaka da tamuwa da ake samu cikin gidajenmu kuma yana taimaka mutane suna samun amfani sosai ka sai da za ka samu bukatunka na lakwal na likita da sauransu yanzu haka kuma gwamnati da masu hannu da shuni tuni suka fara kamawa da noma ranin ya inganta a kauce ma matsalar matasa ta zuwa tabarada da kuma karancin abinci kowace shekara gwamnati yana da hawa sosai a halin yanzu ma wurin da muke mun samu kamar inji 22 na barwa daga hannun gwamnati wanda shi ma insha Allahu kwanan nan za a raba cikin kwarruka kuma akwai wata eh, proje prodaf wanda eh, shi ma ya kawo magani na eh, kashe kwari wajen lita 750 an kawo mana kuma injuna shi ma na kashin kwari 47 da dai sannan kuma akwai injuna na ruwa a halin yanzu wanda an fara kawo su eh, mun samu kama ji 123 a halin yanzu to kun gani eh, da gwamnati da masu hannu da sun yi sun kama sosai kira ne muke ma'adun masu tashi tsaye insha Allahu don ka mutum ma gurin mana ko kuwa da yunwa da sauransu. Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Shugaban rundunar yaƙi da Boko Haram a Borno, Manjo Janar Christopher Musa ya nuna damuwa cewa tubabbun 'yan Boko Haram ba sa ƙaunar zuwa sansanin horar da su sana'a da ke garin Malam Sidi a jihar Gombe. Daga Maiduguri, Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton. Shugaban sojojin Najeriya na ofishin haɗin kai, bijo Janar Christopher Musa ya ce 'ya'yan Boko Haram da dama da suka yi tsaron da kuma suka ajiye mukamansu. Ba sa zuwa cibiyar da aka gina masu don horar da su sana'o'i daban-daban da ake kira sep corridor da ke garin gombe bijizona da ya ya bayyana haka ne lokacin da yake karɓar wasu baki a ƙarshen mako a garin maiduguri a ƙarshen jagorancin kwamandan da ake kira wa college da suka fito daga cibiyar koyar da yaƙi. please these few you be here concentrate on it and see what best you can bring out. Um, one other aspect, again, I would like the college to look at is this aspect of surrendering. Um, maybe let's look at options. What are the options available on uh, on the cell? Because I know it has heightened a lot of tension within the people not believing whether it will work or it will not work and what options are available. Um, most of the don't want to go to operation safe corridor ya a cikin yan kwanaki biyu ne kuna nan a maiduguri da haka ku mai da hankali akan abin da za a koyar muku kuma ku zama masu azaka wani bangare ne ki so ku lura da shi shine bangaren waɗannan mutane da suke saranda ya kamata mu duba wannan bangare dan yanzu haka ya haifar da cece kuce a cikin jama'a wasu na ganin wannan mai yiwuwa ne wasu kuma suna ganin hakan ba mai yiwuwa ba ne yawancin mutanen da suka ajiye makamansu ba su je inda muka tanada musu wato wajen operation safe corridor shine abin da za duba da mu samu batar ra'ayi zai haifar da da mai ido mu kuma wannan jihata wannan shine lokaci da ya kamata a ce mun ka karshen wannan yaki hakan nan kowa da kowa ya gaji sojoji da officers sun su a shirye suke su ga cewa sun kawo karshen wannan yaki hakan nan suna so su ga an samar da zaman lafiya shekara goma sha biyu ana fama da matsala guda a cewar tiyata kwamandan major general christopher musa shi ko kwamandan rundunar sojan najeriya na sashi na biyar major general st odunwa cewa ya yi army war college nigeria participants of course 5 2021 are here together with faculty members at headquarters Joint task Force Northeast Operation Hadin Kai uh, on operational visit. Bijir General ST Odunwa ya ce wa Kulash aji na biyar su suka halarci wannan taro wanda za a horar da su yadda ya kamata wanda suka zo da karɓan koro na musamman za a horar da su yadda ya kamata a cewar kwamandan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaishe ka Haruna da miliyoyin ma'abota sauraron muryar Amurka so hudu a wuni. Ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA kan kyawawan ɗabi'u, Anas Sani Kafinta ya taɓo batun rashin kyautatawa iyaye da hakan ke nuna rashin tausayawa a tsakanin wasu matasan ga magabatansu. Matasan da suka haɗa da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zaurin da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. yanzu da za mu samu lokaci ko na hutun makaranta aka ce a jiya kashi da uh, babu wance in na wance za a danyi kwana biyu kwana uku to wannan kusanci da muka yi da su ɗin nan ko muke yawan yi da su da fiye da yanzu yana taimakawa hamu fahimci su abubuwa tare da su ka ji gurin wannan yau wannan satin kafin hutu ka ka kasa zuwa wajen kakan ka wancan to duk irin wannan yana taimaka ma al'adu amma duk wannan ya gagara duk wannan ya gagara to yanga sannan matasa amma har yanzu matasa a ina zo anas bari kafin kafin ja da kai magana anas akwai abin da ka dauko gaskiya ne yanzu eh, ka fi karfafa cewa hanjin jimina yanzu ina jin akwai ko wata dabbar da za a yanka a bar hanjin ma akwai da na zubarwa a yanzu yadda ake fama da matsalar na gado hanjin ma na ci da kwalba a ciki da sauran wasu abubuwan da ba za a ci ba ba yanda za a ci wannan hanjin to saboda haka yanzu abin da ne nake so in faɗa ko za ka ga matashi a gida yanzu daga ya ɗan samu kuɗi ko da gidan nan nasu family house ne zai ware gefen sa ne kawai ya zai gina ɗakinsa mai kyau ya sa katifa da plasma da komai da komai na zamani da wayarsa mata kai hatta wayar hannu alaji waya tana nan capacity capacity ne sai ga mutum ya sai waya ta dubu ɗari bai san amfanin wayar ba iyakaci ya kira a kira ke kalli bidiyo alhalin wayoyin nan da aka yi an yi su saboda yanayin girman waya yanayin amfanin da za ta yi maka wannan ba magana al'adar bature a nan gudu mutum ne zuci da rashin tafiya a baya ba waya a baya ba waya amma da kafa da kafa za a tashi yau yau bari mu ga abin da jadalai faɗa maganar da nake so na yi tun ɗazu akwai maganar da kabiru ya kawo maganar sada zumunci shi ma yana kawo matsa wajen tabarbar al'adu don me na kawo ka a yanzu haka ya kama mutu ya ɗauki je ziyara wajen iyaye ko kakannin shi a ƙauya kaza ce ai kakanku kaza ga kaza ga kaza za dinga ɗauka tarihi na al'adu wanda suka tashi da shi na gaba kuma har yanzu game da asalin maganan da ya ya faɗa a yanzu haka abun da ya kawo matsala tabbas mun ɗauki al'adun yanzu in ka duba zamantakewa mu a ƙasar nan mun ɗauki al'adu ne na turawa ne 99% rayuwar da muke bada tura muka dauka don me sa yanzu haka yanzu haka yanzu yanzu haka dalilin da sana kawo wannan magana yau ina zuwa bari ka misali bari ka misali bari ka misali ana sanar bari gama bari ka misali bari ka bari ka misali akwai wani malami ina da misali nan anguwar mu cikin kusba a sanin da nayi wallahi mujjan yanzu ba Anas wannan riga yasa da disease da t ba Kabiru shi ma irin kayan yasa in dai ka zo sauwun sallah sai ya jawo ka ya ce fita masallacin nan yau da a ce ana irin wannan da za mu iya kasancewa a ga yanzu magana da muke so ka daina cewa cewa ko da irin wannan kana kasa in baka sa hula ba ba za ka tsaya a sauran gaba yana da yanzu ce 95 peso muka dauki ɗabi'u ne abun da sauka ce 95 peso muka dauki ɗabi'a ne na turawa yanzu for example yau matashi ya tashi gina family house for example ya gina flat din shi in mahaifinsu Allah mai cikawa wato sai ɗauki uwan shi ya je gina mata ciki da fala ya ajiye ta ya raba ta da ya raba ta da asal matan baba matan baban ga baki daya da kannin su wanda suke hada uwa wanda suke hada uba da sauran su ga baki daya zai bar su a gefe shi daga sai uwan shi sai wanda suke hada ciki daya suka fita dun da su ne kadai zai dinga mu'amala a nan karan kanshi in ka duba nan ma mun ba ya bar sauran yan uwansa a gefe ya bar sauran matan baban shi a gefe a gida ma ka iya nuna wariya gaskiya a gida daga nan kamar al'ada wanda kuma mun tashi al'ada muka samu yau in ba in asali in tsoye ya rasu for example babba a gidan shi zai zo ya ɗauki kannin shi wanda ya hada uba da kannin shi ya fi fifita kannin shi wanda ya hada uba wanda su fiye da kannin shi wanda ya hada uwa da uba daya tare da su a da tashin da muka tashi muka samu wallahi mun riga mun tashi mun samu wannan an tashi tsoffinmu iyayenmu dai a yanzu haka zaga sun fi fifita kannen su ma wanda suke hada uba da su fiye da wanda suke hada dangane da zumunci ma kawai dangane da zumunci ma kawai da aka ce an dace nan na tabbatar da cewar mun goyi bayan mun koma ga adun turawa na gaba ba magana fina-finai a baya ni ba tukun ka ajiye maganan fina-finai mu dawo kan maganar zumunci lokacin a baya maganar zumuncin nan da kuke cewa ba al'adun turawa muke kwaikwaya ba akwai kakanmu muna tare da shi yana bani labari ina ga alhaji nasiru alhaji nasiru in ka fito ta jihar gombe ka san tazarar da ke tsakanin jihar gombe da fika local government ka san tazarar da ke tsakanin bajoga da fika da cikin garin fika to ƙauyenmu da nake yana yammacin fika ne amma kakanmu ya bani labari ya bani tarihin cewar akwai wani dan uwanmu a cikin garin bajoga haka zai kan tashi da kafa ba jaki ba doki ba mota ba komai ya tashi da kafa ya je har cikin garin bajoga ya kai wa wannan dan uwan namu ziyara ya tarbe shi hannu biyu su gana da juna ya tashi ya rako shi ya dawo to a yau na ga mutumin da ya kai wa dan uwansa ziyara da ya kai wa dan uwan ziyara sai dan uwan ya gaya wa fi'insa ya ce a gaya mar ba da waya a hannunsa ne me yasa da zai zo bai sanar da shi cewar yana zuwa ba kai wannan al'ada ce ta turawa zamanin kakanmu bai ban tarihin cewar in ya tashi ya je gurin dan uwansa dan uwansa yana cewa ya bai sanar da shi zai zo ba bai taba faɗan wannan ba ai lokacin ba waya ne kaga ba waya amma kuma ai da kafa ya je Shamsu kana da magana. Ah, yawwa ah, Ibrahim zai kusa kaman ka fara wata magana. Eh to abin da nake so karin haske nake so na yi magana akan cewa ya da yake magana cewa ah, duk akan masu zuwa turai su ne suke ɗauko wa'annan abubuwan na ce to ya'u ni yauwa ba sai ka je turai ba ni da kai da mu nan gaba ɗaya ba wanda ya tafi bai ban ma musan hanyar turan nan ba kuma gashi cewa mun ɗauki wasu ɗabi'un turawa a gidajen abubuwan su karkaman manta cewa muna kallon fina-finan tura wannan wanda kuma ni a kullum ina nan akan bukata na cewa in dai har kana kallon da mutane ba za ka san lokacin da kai ma za ka kama wannan in dai har kana kallon fina-finan turai to babu ba za ka san ran da za ka tsunduma kai ma ka fara kallon rayuwar da tunawa suke ba saboda haka ni ina ganin wannan kalubale ne ga iyayenmu kuma suna kallon kowannen tafiya ba bari ba ni abin da nake so mu gane ba wai ina kalubalantan cewa maganin cewa ya kamata a ce tarbiyya tun daga gida ya kama ido ya kamata kallo ba zai zama to abun nan ba idan ka duba ka dauki shekara goma sha biyar za ka cewa maganar tarbiyyar da dauka daga gida komai ka dauka in ka dubi shekara goma sha biyar zuwa yanzu za ka komai ka dauko za ka dauka a ci gaba amma in ka dubi tarbiyyar mu za ka duba baya take ci kuma mu yanzu kusan za mu yi cewa tarbiyya in ta koma baya ma sai ya fi amma ta magana ta ce idan aka kwabi yaro da eh. ya kwabi kenan a wannan magana to yanzu idan ka kwabi yaro ma kokari zai ko bayan idan ka sai ya aikata wannan abu to abin da nake son ka ba su roki tsoron Allah ne mana karanci su magana da ake akan turawa shine ana wata magana akan turawa turawa an dauko maganar ziyara a ce bature ba a ce bature ba ziyara ba wai an dauko al'adun turawa a shi ma kamar yadda ɗabi'un namu suke eh, al'adun namu hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa shi ma akwai nashi wato inda za a tantance shi ma yana da nashi mai kyau mu ma muna da namu mai kyau kuma muna da namun mara kyau kuma shi ma yana da nashin mara kyau to magana wai na ji ana ɗauko maganar hadda katiri da na zaɓe da sauransu ba a kiran abu na ci gaba a ce wai al'ada ce namu an zafar da ita abu ne ake magana na yanzu an yi magana akan wani da yana iya tafiya kilomitoci ya je shi ziyara kaga yanzu idan ya tattaka ya je shi fi sabilillahi wanda ya je gurin nan nashi zai ce yi haka dole ne zai mai fada da sauransu ya ce ya kamata a yanzu akwai zamani ne na abun hawa to ya hau abun hawa ya je shi gurin amma na dole ne a rika duba irin wa'annan akwai ci gaba akwai kuma barin al'ada a wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka Ni da Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar da bangal daya daga cikin mayan labaran jaridar bangal na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya kara jaddada kudurin gwamnatinsa na kawar da rashin tsaro da yanzu haka ya addabi 'yan najeriya musamman ma da arewacin kasar Shugaban buhari ji jaridar bangal ya furta hakan ne a jawabin da ya gabatar wajen bikin yayi daliban sojoji fiye da 250 a kwalejin horar da hafsoshin soji na nda da ke kaduna shugaban kasar ya kara jaddada kudurin gwamnatinsa na tabbatar da doka doka da oda tare da yin kira ga 'yan najeriya da su baiwa gwamnati haɗin kai domin tabbatar da tsarin demokradiyya da saka jari daga kasashen ƙetare domin ƙasar ta ci gaba ita kuwa jaridar punch na magana ne a kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gabatarwa majalisar tarayyar najeriya inda ta bayyana cewa za a kashe fiye da naira biliyan goma sha biyu da ɗigo biyar wajen kula da jiragen fadar shugaban ƙasa jaridar punch ta ruwaito ministan kuɗin najeriya hajiya zainab ahmed na bayyana hakan a lokacin da ta yi karin haske game da kasafin kudin na shekara ta da biyu. yanzu haka dai fadin shugaban kasa na da jirage akalla guda goma wanda ake amfani da su wajen jigilar shugaban kasa da mataimakinsa da shugaban majalisar dattijai da shugaban majalisar wakilai da mataimakansu zuwa gurare daban-daban domin gudanar da ayyukan gwamnati sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar direbobin tankunan mai na kasar ta kuduri aniyar fara wani yajin aiki na gama gari a yau litinin shugaban shiyar yammacin najeriya na nufen tayo aboyi shine ya bayyana hakan ya ce kungiyar ta kudiri aniyar fara yajin aiki ne domin nuna fushinsu game da lalacewar hanyoyin sufuri a najeriya lamarin da ka haifar da hatsara da kuma hasarar rayuka na direbobi da kuma ma'aikatan tankunan man fetur to sai dai kuma jaridar the nation ta ruwaito hukumar matatan man fetur ta kasa nnpc na kira ga direbobin tankokin mai na najeriya da su janye yunkurinsu su na fara yajin aiki a yau a wata sanarwa da kakakin hukumar ta npc malam garbadin muhammad ya fitar ya kira ga kungiyar dalibobin tankokin man najeriya da zuba halin da al'ummar najeriya za su shiga muddin suka fara yajin aikin na yau su dai kungiyar direbobin tankokin mai a najeriya na kira ne gwamnatin najeriya da ta gyara hanyoyin kasar da suka lalace hanyoyin da ke haifar da hasarar rayuka da kuma motocinsu da suke tukawa a duk rana sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yan bindiga sun kashe yan kasuwa goma sha tara a wani kasuwa da ke jihar sokoto rahotannin da yana cewa yan bindiga sun kai hari ne a wani kasuwa da ke ci a ranar juma'a garin unguwar lalle karamar hukumar sabon birni ta jihar wanda ke kan iyaka da jamhuriyar nijar inda kuma suka yi barin wuta tare da kashe mutane goma sha tara tuni dai jami'an tsaro suka ce sun ɗauki mataki babban ya ci firin murya amurka daga najeriya karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.